نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وتقلد بأخلاقه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته da farko muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda amincewarsa ne da yardarsa ya ƙara haɗa mu a wannan rana a kuma cikin wannan masallaci ranar lahadi 25 ga watan rabi'u sani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda kuma yake dacewa da 22 ga watan disamba miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam 2019 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka albarka cikin wannan haduwa ta mu sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amurta mu da harshe na gaskiya harshe da shi faɗin haƙiƙanin abin da ke cikin alkur'ani da daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da yin mummunan ta'wili da alkur'ani ya azurta mu da harshe na gaskiya harshen da zai shimfiɗa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa a cikin littafinsa sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ya ba mu iko da cikakkiyar dama wajen aiwatar da abin da muke karantawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, kar ya mu cikin waɗanda suke faɗa a bakunan su amma ba sa aiwatarwa yan uwa musulmai idan za a tuna satin da ya gabata ne muka gabatar da darasi na goma sha uku a cikin wannan ƙadiyya ta addinin musulunci wanda hakan ne zai ba mu dama cikin ikon Allah da amincewarsa yau mu gabatar da darasi na goma sha hudu a cikin wannan kafiya idan an yi duba game da alkawarin da muke a farkon lokaci mun yi alkawarin cewa za mu yi darasi guda goma sha hudu a ƙarƙashin wannan kafiya amma cikin kaddarawar Allah subhanahu wa ta'ala da wasa'a wasa da gudawarsa ya sa da za su iya kaiwa guda goma sha shida da wanda shi ne na sha hudu kuma da amincewar allah muna da guda sha nawa muna da guda biyu a gaba da aka yi kuwa musulmai wannan duka yana daga cikin abin da za mu ce minna ta ubangiji hana wa ta'ala muna fata Allah su wa wata'ala ya kara mana ita gabaki daya ya bude tunanukanmu ya ba mu ikon yin tadabburin alkur'ani kada ya sa mu cikin masu zama karabibe waɗanda suke jira lallai sai wasu malamai da aka ayyana su ne za su musu tunani na addini kowa mafarkiri ne da sharadi idan ya karanta alkur'ani ya fahimce shi wa kowa Allah ke cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru Ya ce wannan wani irin littafi ne muka saukar maka da shi kai ka ce an ce mene dalili sai ce liyar dabbaru ayatihi don mutane su dinga binkita ayoyinsa wani ya tazakkara ulul alibari don idan an yi ta dabbarin ma'abuta hankali da lura da ganewa ya zama cewa suna yin da wato suna suna ma'azantuwa da shi da haka wannan shi ne abinda Allah ya ɗaura kan alƙur'ani duk abin da muke kawowa natija ce ta wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wani ne kuma lallai na kan so a ce na jajanta wa sauran yan uwa musulmai game da babban rashi da aka yi wato bangaren akwai wani mufakkiri sosai akan alkur'ani malami ne sosai wanda ya shahara a duniya ta alkur'ani wanda shahara ta wuce da tsammani daftawane ne na nema da sunansa mutum ne wanda ina musharaka sosai da bidiyoyinsa da ainihin karatukansa da mukabalolinsa da sauransu wanda ake yaren larabci malami ne wanda in yana karanta alkur'ani yana fitar da irin barnar da aka yi wa addinin musulunci lallai zuciyar mutum za ta wato ainihin da su sannan dukkanin ido wanda yake rubabbe da zuciya wanda take gafalalliyar zuciya insha Allah ta'ala matukar za ta saurari wannan malamin da adalci to za ta imani yau wannan bawan Allah Allah ya yi cikawa fata Allah mu da muka wato rage a duniyar muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ribatar wannan kuruciyar tamu domin da kuruciyar ne wanda ya hikima ke cewa in ritalin su da kalfahin abla an yabyabba fa inna dunya jidarun yuridu an Ya yace maza maza ka ribaci wannan sumar da ke kanka baka kafin ta fari domin idan ta fari ba za fari ke sai sai fa inna duniya ta daru saboda duniya da kake kallon ta bango ne yuridu an kabba kuma kullum bai gushe ba yana burin ya faɗi saboda haka wajibin ka ne maza maza ka yi guri ka wato ainihin ribaci wannan lokaci Ba mu da lokaci mai tsada mai daraja a gurin mu wallahi kamar wannan lokaci da duk samari ne galibi ba a cikin nan babu wanda ya wuce wato shekara 35 galibi daga yan shekara 25 da yan shekara 30 ba wani abu galibi wanda suka ci wani guri tun da haka ne kenan akwai wani wato wani bangare na ragowar kuruci a gare mu wanda ya zama wajibi ta da karatu yadda ya kamata kuma karatun nan muna fara mana shi da karan farko shi ne lallai ka fara sa alqur'ani a gaba ka tabbatar da cewa ka sauke shi akalla ko da baka haddace ba kenan sannan abu na biyu kuma idan so samu ne lalle ka dage ka sa fassara qur'ani ga malamin ka ka sauke qur'ani ka fassara sannan abu na biyu lalle ne ka nutsa wato wajen binciken alqur'ani game da neman shawarwari tare da kuma wato neman haske a wuraren waɗanda suka gabaci wajen karatu wanda sai taimaka ma sosai irin wa'annan karatun na wato tafasirin shari'ar qur'ani yana amfani shi sosai don yakan rage maka hanya ko ba haka ba yakan rage maka hanya saboda haka duka wannan yana da amfani ka haddace akalla ayoyin da kasar sun yi mai bayani kan sallah sun yi bayani kan zakka sun yi bayani kan dukkanin abin da yake da alaka da addini wallahi da yanzu ne muke da wannan dama ilimar da gaske wucewa da namu na wannan kasar da wannan kasar duka mutane yanzu ba addini hidima yau kuma ga ba wani ya ce to me alaƙar yin ta'aziyya ga wanda ke cikin najeriya da kuma wanda yake can wata ƙasa sai mu ce uwa ta imani ko Inna mu'minuna innamal mu'minuna muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم رحماء بينهم sanda malam zakariya katsina ya rasu duk wanda ya zo ya mana daji, cikin yan gizara ko yan dariƙa muna jin daji kuma wani daɗi muna jin daji kuma wani daɗi bai yasa muke jin daɗi saboda wai mun ga sun ba mu kulawa a matsayin mu na mabiya alkur'ani ko ba haka bane so ina ga wanda kuma dan cikin gida ne ya zo yana ba ya kake kallon mutumin da bayan rasu malam Zakar ya hau kan bimbari yana bayanin mu'amalolinsa wani me kake ji a cikin ka ne malam aslami da yayi malam usman yayi malam yusuf da dabu ma yayi me kake ji a cikin zuciyarka shi malam aslami da yazo cewa yi muna son sa ko kuma Allah ya dauke shi a lokacin da muke matakar bukatarsa abin da ya faɗa ke na tabbatar duk wanda yake wurin nan ya ji wani iri a zuciyarsa ko ba ka bane saboda ne mutum ne wanda yake jajirtacce kazalika waɗancan ina gaya muku ko ka yarda ko ka yarda abinda suke qur'ani insha Allah wannan ba mai Allah ba mai domin awar mu da Hausa muke yi har yanzu turancin ma da ake yi na a matsayin mu wanda aka raine mu turancin har yanzu ba mu yi sosai da sosai to ina ga larabcin ba mu yi idan suka zo suka yi yau ga mu hausawa ne amma muna gane da wasu amma da biye ka za su gane da mu ba za su gane ko ci gaban da ake samu ana yi da wani yare ana fassarawa da larabci to mu da wannan kyamarar daukan ma kadai babu ita guraren wadawan ma babu su kaga ke sai ce da kai abinda suke qur'ani wallahi ba mai da kai wa musulmi lalle muna tayar junan mu alhinin abin da ya faru shi wannan bawan Allah muna fata kuma Allah ya wanke yawan ire-iren su a cikin duniya da daya a ko'ina a sassan duniya Allah ka taimaka mana yan uwa musulmai satin da ya gabata darasin da gabata mun gabatar da darasi ne akan wato lazimin da Allah ya daura kan mutum game da addininsu matuƙar dai musulmi ya aminci ya da cewa addinin nan da yake yi addini ne na gaskiya to daga cikin abin da ya kamata a gane hakan a ga cewa yana janyo zurriyarsa da kuma waɗanda yake da iko a kansu zuwa ga wannan aƙida ba daidai ba ne ka buɗe dama a ce yau a gidanka kana addinin ka iyalanka suna addininsu wannan babban kuskure ne wanda wallahi zai haramta ma shiga gidan aljanna bar ganin cewa wai kai naka su ma su yi nasu wallahi babu ruwan Allah da wannan idan ka yi naka ka yi iyayi wajen dole ne kuma su ma sai sun yi mai dole su ma sai sun yi wannan naka aminta ko hakan ne zai dama wato tsira gurin Allah subhanahu wata'ala amma babban kuskure ne ka ce wai su yi nasu kai ma kai naka to idan sun yi nasu kai ka yi naka ka san da sanin cewa naka na kasashe ne a gurin Allah dan ka karya wata ka'ida daga cikin ka'idojin alfazu na masu imani da Allah ke cewa ya ayyuhan ladina amanu sai ce ku an kusa kun a halikun nara sai ka karyata wannan ya aikace kawai kai si su kai ma kai naka wa amur a bis salati wa alaiha la tas'aluka rizqan nahnu wal aqibatu wannan ta yayin kowa musulmai wajibi ne akan kowa cewa lallai dai daura ƴaƴansa akan wannan tafarki daga cikin hanyoyin lalle ka dinga yunkuri kana ɗaukar 'ya'yanka kana kai su da wa'azi za a yi wa'azi a guri kaza yi yunkuri ka ɗauki 'ya'yanka ka kai su wajen wannan karatun amurka ko ana yin tafsiri duk sati a masallacin juma'a juma'a da asabar lalle ne ku ɗauko 'ya'yanku wajen tafsiri da su ko ba haka bane a nan ɗan zai gane kimar abin da kake bi sannan kuma wato lokaci bayan lokaci ka dinga samun mu'ashara mu'amala tsakanin ka da yayanka ana koya musu addini wallahi wannan ɗaya ne daga cikin wajibin da Allah ya daura ba matakar ba ma wannan to ban mu sani za mu yi ta haifa yaya muna kashe kuɗin makaranta muna kashe kuɗin wato makarantar allo da kulawa da su da gurin kwana a kyauta amma kuma ɗan gizala ne amma ɗan ɗarika ne amma yan shi'a ne ga wannan wajen bilahi ke ko ba ka bari da ka dole ne dukkan hanyar da ya kamata ku bi ai na san in ka bude shago ko kuma ka bude wata sana'a kana bin dukkanin hanyar da ka san wasu kuɗaɗe ba za su dinka sarwanta ba idan har haka ne ka san da sanin cewa ƴaƴan da Allah yake baka sun fi dukiyar nan za ka yi yunkuri ka bi dukkanin hanyar da za ka bi ka tare waɗannan ƴaƴan karfi asararsu. ko ba ka bane domin ni a guri na ba da ka haifi wanda ba mafiyin alkur'ani ba ne wanda ga baki ɗaya Allah ya haramta ma haihuwa ni dai ni dai da na haifi wanda ba mafiyin alkur'ani ba ne wallahi wanda ga baki ɗaya da su mutu kada ma a haife su ga baki ɗaya wannan shi ne ka'idar gaskiyar magana ko ba ka ba idan har zan su Allah ya bani 'ya'yan to kwararre ne kuma a same ni da tsayin daka wajen tabbatar da ayyukan alƙur'ani wannan shine abin da makaranta cikin waɗancan ayoyi da suka gabata Allah yake cewa wa wasu biha ibrahim banihi wa yaqub kuma kafin nan Allah ya shi ya yace ibrahim yace aslim idh qala lahu rabbuhu aslim yace lokacin da ubangijin sai ce da shi aslim ka musulunka qala aslamtu li rabbil alamin sike rabatu sai annabi ibrahim ya ce aslamtu na musulunta ga ubangijin tarikai kaga wannan matakin farko kenan yanzu nan annabi ibrahim ya karbi me ya karbi musulunci ya zama me ya zama musulmi aiki na biyu da ke gabansa shine ya daura 'ya'yansa kan wannan ya ta ce wa wasa biha ibrahim annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi wasu musulunci bani ga 'ya'yansa wa yaqubu haka jikansa ma annabi yaqub shi ma yayi wasuncin musulunci ga yayansa sai aka fara hikaito abinda annabi ibrahim ya bada wasiyar da shi yace ya baniya ya ku na inna allaha astafa lakum ad-din Lallai allah ya zaba muku addini falata na, saboda haka kar ku yarda ku mutu haka ne ko illa wa antum muslimun sai kuna musulmai ya sake cewa wannan na da ko sai na annabi ya wuce cewa am kuntum shuhada'a wai ko kuna gurin ne iz hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta hadarci annabi yaqub alaihi salatu wassalam إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي lokacin da shi annabi yaqubu ya tara yayansa gashi akan shimfidar mutuwa yake cewa ya ku yayana ma ta'buduna na ba'di mai za ku bautawa a bayan nabar duniya qalu sai waɗannan ya saka ce na'budu ilahaka ya baba idan ka mutu za mu ci gaba da bautar ilahaka abin bautar wannan abin bautarka wa ilaha abaika da kuma abin bautawar ubanninka suka ce ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan abin bautawa guda daya wa nahnu lahu muslimun mu ga Allah ne shi kadai muke musulunta ko kuma mu musulmai ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sai aka ce tilka ummatun qad khalat wacan al'umma da ku lissafo al'umma ce wadda ta riga ta wuce laha ma kasabat duk aikin ta na alheri nata ne wala kum ma haka kuma dukkanin aikin alherin ku naku ne wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku kan abin da suka aikata ba wala huddilal abin da muke so mu dauka cikin waɗannan ayoyin shine abin da annabi Ibrahim ya ga yayansa sannan abu na biyu abinda annabi yaqubu ya kai wa yayansa kuma haka bane kenan wannan ɗaya ne daga cikin lawamin na addinin musulunci kuma ɗaya ne daga cikin wajibatu na musulmai dole ne ka tara 'ya'yanka ka dinga cusa musu aƙida ta musulunci wanda alkur'ani yake control ɗinta dole ne kai wannan kawai babu zaɓi dole ne wallahi duk wanda ya amince da da masa ba a yi ake ba da ganin damarsa wai cikin gidansa yana bin qur'ani matan ba sa yi ƴaƴan ba sa yi wannan wallahi ya sunan jawar imani bane ba tabbas babu imani inda imani da ka ba abin da Allah ke cewa ku an fusakum ku an fusakum wannan kalmar fa ita ce ta zo da ai sallah ko kalmar ya ayyuhal ladina amanu galibin aikin ibada ita ce ta kawo su ya ku masu imani ku kaza ya ku masu imani ku kaza duk aikin da zaka ce kafiri ne wanda ba ya yi wannan kalmar ce galibi ta zo su ya gaji na mu yanzu kai ga wannan ya ayyuhal ladzina amanu ta ce kai kuma cikin gidanka ga sunan mana kallo yan izala ne wasu kuma suna sha'awar dariƙa wasu kuma dai ga sunan ba sa can ba sa nan muzabbabi na bai da zalika la ilaha illa na amfani da ilaha illa allah nan muna da wasu yara suna nan ko kuma ce wani yaro kirikiri yaron nan yana daga cikin yaran makaranta yau yana nan ɗan gidana baban shi kuma yana garin kirikiri yana yana hannarsa wani irin tunani ne wannan za ka yi wa mai dole ne mu kan buwakan tsarki irin wannan kare ba cikin gidanmu irin wannan kare ba cikin gidanmu ko ba ka bari da haka wannan shine karatu da muke wata sati Karatun mu na yau kuma za ni karatu ne akan mai akan wasiyar da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa musulmi an gane ko ai duka mun yi karatu akan kaza musulunci kaza musulunci ko yanzu kuma muna wasu abubuwa da suke da alaka da shi haka ne ko to yanzu karatu mu an shi ne wasiyar da Allah ya ba wa musulmi akan musuluncinsu mecece wannan wasiyar Allah subhanahu wata'ala ya ba wa musulmai yoyi masu yawan gaske a cikin alkur'ani amma sai baka ɗauko guda uku a ciki kaɗai don mu karanta da mutane in ya so ragowar mutane su je su nemo da kansu fi zalika falyata na fasil fi zalika falyata na fasil don haka wato a cikin wannan kuma sai masu tadabbur su wato su ta nemo an gane ko wasiya ta farko da muka rubuta kan allo Allah subhanahu wata'ala ya umarci musulmai da su bayyana su a ko'ina an gane ko wasiya ta farko Allah subhanahu wata'ala ya umarci musulmi su kwatanta su musulmai ne a ko'ina tun daga ambatan kansu da cewa su musulmai ne har kuma izuwa aiwatar da aikin musulunci a ko'ina karka ji kunya ko da wasa da ka boye kanka a cikin wasu mutane wai don su sun saba baka wannan ba daidai ba ne ba sai dai idan da manufa illa an tattabu illa an tattabu haɗe kuma sabu. da haka sai dai inda wata manufa an gane ko makaranta kake yi kana neman qualification kuma galibin jagororin da ke makarantar masu gajeren madoni da ka bayyana kanka za ka samu matsala me ya kamata ka yi sai ka ɓoye kanka an gane ko sai ka ɓoye kanka ba tare da ka bayyana da kan naka ba wannan shine ɗaya daga cikin wajibin da Allah ya dara kan mutane lallai ne ka bayyana kanka a matsayinka na musulmi a karan farko sannan kuma a karo na biyu kuma lallai wajibi ne ya zama cewa akwai musulunci cikin ɗabi'unka kafin na karanta ayoyin akwai wanda ake ban labari aka ce an ɗauke shi a matsayin ma'aikaci a kamfani sanda ya je ya tarar da musulmai suna yin aiki a cikin wannan kamfani to shi da aka zo zai fara aiki sai fara kawo daga cikin sharɗar da guda ɗaya ce shi in ana aikin nan lokacin sallah ya yi da Allah yana buƙatar manaja zai dinga ɗaga mai kafa ya dinga yin sallah manajan ba musulmi ba ne ba shi kuma ya faɗi wannan abin manajan abin nan ya ba manajan mamaki ta yadda ga musulmai gungu a cikin wannan kamfanin babu wanda ya taɓa neman wannan kuma ga aikin yana haɗawa har lokacin sallah ke wannan abin ya ba shi sha'awa kawai daga nan ya ce ya ba shi dama cikakkiyar dama ya kira musulman da ke cikin kafin ya ce dukkan ku gabaki ɗaya ba musulmai ne ba sai inda ku musulmai ne wallahi da kun yi kishin musulunci kamar wanda ya wani ba ala ya domin shi mai neman kudinsa ya kwamace da a hana shi yin sallah wanda ya rasa aikin gaba ke to kaga wannan shi ne musulunci ko ba haka bane da haka a ko'ina dai wasiyar farko zan kanta shi ne ta ce duk sanda aka tambaye ka aka ce da kai mene addinin ka wallahi ka ce kai musulmi ne a ko'ina ne ka ce kai musulmi ne an ko sannan kada mu ji cewa kai din ka cika zarfafin kai musulmi ne mu dinga ganin musulunci cikin ɗabi'unka da ka an gane ko Allah ke cewa fa in hajjuka ya rasulullah idan wato mutane suka yi maka da'idda suka yi maka dayayya kul annabi ka ce da su ni da kuke gani na ba aslamtu wajhiya na sallama fuska ta ne lillahi ga Allah shi kadai ma'ana ni ba musulmi ne kawai an gane ko kun ba ne kadai ba wa a ni? haka wanda duk ya bi ni shi ma musulmi ne ko ba haka bane ni musulmi ne kazalika wanda duk ya bi ni shi ma musulmi ne kenan wannan ita ce wato shine tafarkin manzon Allah ya zama cewa ko ina sunan ka musulmi da ka kara ka ce musulmi ahli suna ka san matsala ko ba ka bane domin ku manzon Allah a wannan ayar da Allah ya to bai faɗi cewa ba qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani wa ana min ahli sunnati ba da yace ba qul aslamtu wajhiya lillahi wa mani taba'ani an gane ko ka ce na sallama manufata na sallama fuskata ga Allah kuma haka wanda duk ya bi ni shi ma musulmi ne an gane ko an fahimci wannan wanda shi ne wasiya ta farko da Allah ya bawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yace wa in fa in hajjuka an gane ko idan sun muka tarayya idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan shi ma yana yin me ana mujadala da shi kenan haka ne ko ana yin mujadala da shi kullum ba mukabala mujadala da haka hakikanin gaskiyar magana wanda duk a yanzu zai ce mukabala haramun ne saboda wata manufa wallahi dallahi wannan mutumin ya yi son zuciya mukabala ɗaya ce daga cikin rassan da'awa ah. Allah ya faɗi rassan da'awa guda uku a cikin aya guda ɗaya in ka tsare ta daya to baka tare da alkur'ani kenan domin Allah baya son imani da wani bangare da kafirce wani bangare Allah ke cewa mudu ila sabilin rabbika bil hikma an gane kai da'awa zuwa ta farkin ubangijinka ta hanyar yi da kuma bari shi al hikma kenan in mun karta isra'ila ga wannan sai ce wal maw'idatil hasana da kuma wa'azi mai kyau shine faqula lahu faqula lahu faqula lahu la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha da haka wato bangaren na biyu shine wal mawa'idatil hasana yin amfani da alfaz jalila lafuzza masu kyau wajen kiran mutane abu na biyu kenan abu na uku Allah ya ce wajadilhum بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن مجادلة باكا تبا مقابلة ما ساكا واكي الله تبا مجادلة da haka kada mu kuskura mu ɗauki ɗabi'ar kallon malin ko ba haka bane mu ɗauki ɗabi'ar mai malin yake faɗa ko ba haka bane idan abinda malin yake faɗa yana dacewa da alkur'ani wajibi ne masu biyayya idan abin da malam yake faɗa yana cin karo da alkur'ani yana da zuciya wallahi dole ne mu bora bara'a da shi an gane ko dole ne a yi da shi duk malamin da zai ɗauko son zuciya ya gitta saboda matsalar shi da wani wallahi da lahi dole ne a girsin mu kauce masa ko ba ka bane ba haka ba za ka ce muqabala haramun ba ce ba sai da nassin alqur'ani idan ka ce muqabala sharidi ta ce wato wani abu ne wanda ba shi da amfani kana so ka ci da mu cikin abin da annabi Musa ya aikata akwai shiridi ta ciki kana so ka ci da mu cikin abin da annabawa suka yi da har ake cewa annabi hudu wawa yana cewa shi ba kana zata duka wani aikin banza da ke kai mu dawo nan Najeriya kana so ka ci da mu duk abin da su dan gungun suka yi sun yi aikin banza kenan kuma na tabbatar kowa ba ya sani ba duk wani malami da ga cewa ya shigo Qur'ani da malintarsa wallahi sanadiyar shi ne dan gungu shi ne wa dan gungu na ce dan gungu ko ba ka bane kuma na ce dan gungu ko ba haka ba kuma sai na ce dan gungu me yasa saboda a lokacin shine jagoran da'awa kuma har yanzu ba in za a je din ne jagoran da'awar kai wata rana mun je daura bai zo karatun ba amma an ce dan gungun ya zo da haka galibin waɗanda suka yi imanin wancan lokaci cikin su akwai mai sara a ciki mai sara yana amfani su cikin wani kisa da cewa imani da sanadiyewa su da ko ba ka bane sai mu ce duk wannan aikin banza ne da haka cikin mutanen manada da mutanen manayin cikin su duk wanda ne ya ce muƙabala haramun ce bai dace ba to wallahi ɗaya yi ne ko dai ya zama cewa ba shi da karatun da zai kare aƙida to wannan muna goyon sa kada ya yi ko ko kuma ya zama cewa yana da ilimin amma kuma ba shi da garantin aƙidar a zuciyarsa rashin cikakkiyar manufa gaba da aƙidar shine yasa yake ganin ba zai iya zama a teburin mukabala a tattauna da shi kare qur'ani ba dan haka yake ganin cewa kwanda ya karya ta gaba daya kaga wanda duk zai a kirsin din addini mafi ala babu wata kara kuma a ce ba za a wato za a kyale wallahi dole mu faɗa abin da Allah subhanahu wataala ya shimfara cikin littafin sa ko ba haka bane da haka akwai muqabala a cikin alqur'ani kuma sharadin da suke kawo dukkanin masu fara muqabala shine wai suna cewa ba a su waɗanda ake muƙabalar da su ba sa imani to bari tambaye ka cikin annabawan Allah wane ne aka yi muƙabala aka ba da labarin cewa ya yi muƙabala kuma abokin muƙabala ya imani wane ne a ciki wane ne aka yi muƙabala da shi da wani annabi daga cikin annabawan Allah kuma aka ce yayi imani mu dauki annabi Ibrahim alam tara ila allazi hajja Allah ya imani ya imani bayan wannan kuma annabi Musa wa tilka ni'matun tamannu ala ayyu qashe dai Fir'auna ya imani? Bai imani ba, amma da gefe sun imani ko su gani ba, sun yi imani. da haka yin wasu da muna cewa ba za a wato yi fada da wani abu da wani mutum yake yi ba har sai idan abin nan da yake yi ya ci karo da alkur'ani babu dalilin da mutum zai haramta abin da Allah ya haramta wannan shi ne gaskiyar magana wallahi mada fada da zuciyar mu a sake ba ma fada da kowane mutum ko ba haka bane amma muna faɗa da cin mutuncin alqur'ani ko yunkurin wa'a tafiya qur'ani wanda ne gaskiyar magana Allah ya fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani muhalli shahidai shine Allah ya bawa annabi Muhammad iya cewa matakar aka tambaye shi aka ce mene addinin sa to yace shi musulmi ne kazalika wanda duk yake manzon Allah ya ce shi musulmi ne a duk sanda aka tambaye shi Allah ya ce wa qul lil ladina utul kitaba ka ce ma waɗanda aka ba su ilimin littafi wal ummiyin da ummiyye ka ce da su a aslamtum shin kun musulunta Allah ya ce fa in aslamu idan suka musulunta faqadihi tadaw hakika ka sun shiryu lallai duk wanda ya baro aqidarsa ya dawo musulunci kada lallai ya shiryu wa in tawallaw fa innama alayka albalaghu amma idan suka juya suka bar musulunci ya rasulullah abin da ke kanka shi ne isarwa babu wa Allah ya ce wa lasta alaihim <laughs> lasta alaihim <laughs> lasta alaihim riba <laughs> mai tilasta musu bane ba haka Allah ya faɗa wa in tawallaw fa innama alayka albalaghu wallahu basirun bil ibadi Allah mai gani ne ga aikin bayansa ga baki daya hmm. Allah ya ce wannan kenan wannan ita ce ayin da ta farko a cikin wannan darasi an fahimta ko hmm. lallai Allah ya ba da wasiya cewa daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda duk aka tambaye shi kada shi dan izala ne kada shi dan tarika ne shi dan shi'a ne shi dan kaza kawai ce ni musulmi ne da kai wannan kayi koyi da manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi wallahi da kai wannan ka koyi manzon Allah da ka faɗa ka san wannan ka saba wa manzon Allah an fahimta ko saboda haka wannan ita ce ayar mu ta farko kuma ita ce wasiyar mu ta farko a cikin wannan darasi na yau wasiya ta biya yan uwa Allah subhanahu wataala ya ba wa musulmi wasu cewa in za su yi musulunci su yi musulunci ga baki ɗaya